ambulance muka kama motan ɗaukan marasa lafiya ta fito daga cikin port wajejen karfe goma sha na dare ranar juma'a da ya wuce to officers ɗinmu da a misali suke zazzagayawa suke ga abubuwa da ke faruwa sai suka ga ambulance na fitowa a wannan lokacin sai suka tsaye da ita da suka tsaye da ita suka duba ba a ga wani marasa lafiya a ciki ba sai suka ga wayansu cartons sai suka juya mota sai suka kai ta enforcement namu to a can da aka bude sai aka ga katon guda goma na tramadol so tun daga ranar muka rike direban da ɗaya mutumin nan wanda ke zaune a gaban mota so muka soma bincike muka tambaye su garin ya aka yi kowa ya ba su kaya su fitar mishi suka ba mu sunan wani mutum sannan kuma suka ba da numban kontenan da aka cire kaya ciki to jiya muka sauke wannan kwantin muka bude ciki muka ga akwai wannan tramadol din da wasu magunguna kudin shi kamar miliyan hamsin da tara naira da yake ka ce cikin motar da aka kama da direba da wani mutum shi wannan mutum da kake zance me matsayinsa a cikin tashar afafa eto eh shi shi direba ya ce yana aiki da wannan kamfanin ambulance to kamfanin ambulance nan kuma kamfani ne wanda ap mola ta yi haya akan ta dinga kula da ma'aikatansu kamar clinic ɗinsu suke musu ronin shi kuma wanda yake gaba ɗan rakiya ya ce shi ma'aikacin port ne a ƙarƙashin kamfanin ap mola kun tabbatar da haka eh to muna kan bincike amma za a iya zuwa a balle kwantena a fitar da kayayyaki a cikin ta ba tare da sanin jami'an ku ba kuwa eh za a iya yi to ba ka ga mun da ya faru ba kenan aisha sa na ce barin ga maka ka'idoji yadda ya kamata a saukar da kwantena kafin a saukar da kwantena sai mai kwantena ya faɗi abin da yake ɗauke da shi da namban kwantena da komai da komai duk takardun shi na shigowa da kaya sannan ya biya haraji da ya kamata ya biya sannan a saukar da kwantena sannan wani abu ɗaya da ya kamata ku lura kuna a gabanku aka zo da kiren aka sauke kwantena kun ga dai mai tuka kiren ba ma'aikacin kwastam ba ne kwastam ba ta da kiren mai terminal hakki ne a gare shi ya kula da kwantenonin da aka kawo da kwantenonin da za a fitar bincike in ya kama ko ni da nake magana da ku idan bincike ya kama an gane ina da hannu a ciki wala zan mika hannu na buga mu ankwa saboda haka kar wani ya ce yana aiki a ƙarƙashi na yana da hannu a ciki zan kare shi wallahi ba zan kare kowa ba kamar da yake an kama motar ne da wasu 'yan kwalaye da yawansu bai taka kara karya ba mm. wannan ne sawu na farko a binciken ko kuwa sawu na biyu ne ko na uku kafin a kama motar eto eh muna wannan aikin sosai kuwa don bisa bincike da muka yi yawancin abinda ka'ida ya ce yana cikin kwantena ba haka muka samu ba da muka bude jiya yawan shi ya kamata katon 752 amma jiya da muka zo muka bude sai muka ga ba katon 211 to waye ya taba su akwai wata lokaci da muka kama muka samu wata mota a cikin harabansu motar nan an same ta cikin tsakiyar dare motar nan ba motar kamfanin su bane kuma bisa ka'ida wannan motar bai kamata ya shiga inda muka kama motar nan ba me a cikin ta a mota a ba komai a ciki in kuka duba ko a cikin 'yan ta'adda da ake yaƙi da su shekara da shekaru duk lokacin da ka ga sojoji sun kai musu farmaki suka gama da su za ka ga cikin kayan da ake samu nasu ana ganin ƙwayoyin tramadol ɗin